bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau riƙe ka sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau kana da sirrin kyau rabu shi ya yi makashi babatin kayo alwashi don sirrin kyau sirrin kyau ka je gidan alhaji jamilu ka duba fatima ranar asabar dauran aurenka aure dakata dakata don allah wallahi wallahi wallahi kika bari na kalli wannan mummunar fuskar taki yau zan sake ki kuma duk ran da kika bari naga fuskar ki sai na kashe ki inna lillahi hmm, sirrin kyau sirrin kyau hmm, sirrin kyau ah ah sirrin kyau eh eh eh, eh sirrin kyau sirrin kyau hmm. dakata nan ne wurin nan sai dai baki sama a wallahi ba iya haura ha ba anti ice cream din ne ba ya so gome je dai ki dauko shi amma gaskiya ba san to jira ni nisa ne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 kuma duk ran da kika bari naga fuskar ki sai na kashe ki saki kesa ya haƙuri baiwar Allah na tsorata ki ko ya haƙuri tunda nake ban taɓa ganin kyakkyawan fuska irin taki ba gaskiya kina da kyau in ba za ki damu ba zan so ki bani phone number ki okay okay okay 070 34 68 Elmina! Eh, ba ki da hankali ne ba ki da tunani ba ki san matsayin ki ba to ki tabbata yau sai mami ta ji wannan magana ah! ku ce mu ke ki bari ta gama mana kin ga 070 34 68 me ragowar me rage Baba na ga samu na gare shi ba ni da shame ya faru na haɗu da wata kyawun yarinya a shagon ilimi wata yan bakin ciki ta na nin karɓi nan ba. Kai ne kuka ce ka bari kanka a kulle. Ba kulle ba ne yarinyar nan tana da naci. Wata yayarta ce ko kan wata ce ma ni ban sani ba. Amma ba damuwa. Zan nemo yarinyar nan. Kai Safwan. Yaushe kai aure har ka fara neman mata kuma. Suka da yi min aure. Ai yanzu ne zan yi aure. Wacce waccan ban faya ce kawai na gaya ma suka aura mu. Amma baba wannan yarinya ita ce macen da nake so komai da komai kalar macen da nake so a kanta yarinyar nan zan yi aure to yanzu aina za ka ga yarinya ka san dai garin nan na da yawa ila ma ba ya garin nan ba ce ba ya garin nan ba ai in kere na yawo zabo na yawo wata rana dole za a haɗu zan nemo ta inda take bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau riƙe na ka sirrin kyau sirrin kyau bayyana ta sirrin kyau sirrin kyau kai in kana da sirrin kyau rabu shi ya yi makashi babatun kayo alwashi don sirrin kyau malami ko matan aure ce kina mata aure ki kama yawo cikin rana yanzu kin gane wallahi sai kawai ya da Allah dan tsaya mana bros dan tsaya da Allah da Allah dan ban Allah bari dan yi magana da kan wata ka ɗan mata kin gane ne wallahi amma daga can nake dan Allah ka mana dan Allah dan Allah ka biyu kawai nake ba zai ma kai minti biyu ba wallahi yanzu nan na biyo girman Allah ka dan amsa nan bakan wannan taka in amsa ba kai mu ne ai kasuwan ai ai kasuwan da yake roƙo mu ne yan mata yanzu da Allah ya za a yi to eh, zan ya samu nan da Allah malami fa mata aure ce ke ki mantar wani mata aure wa ta aure ni fa nan da ke gani na asalin gaye ne ba wanda bai san ba a garin nan ki kwantar da hankalinki kawai na san ba mata aure bane kin dauka gara ne shi ba yawa da Allah tsaya tsaya ku ji wannan mutumin ina ce mishi ni matan aure yana cewa na ba sa nan ba na ta baka nan ba nan ba Bai taɓa gani na ba, amma ya kyamace na a matsayin matarsa. Ya ganni a matsayin budurwa kuma yana sona. Anya ba zan buɗe masa fuskata ba? To, amma in har ba son aure yake min bafa fa fatima ya zan yi ba iya yi nan ba Na'am? Turalla. Zo zo zo. Kin ga em wata namba ce oganmu ya bani a wajen aiki. Mhm. So ya fara bani kuma number is very important. Sai aka yi kwatin. So yanzu yana so in gane ragowar ah, nambobi hudun da ya rage ne. Kin gane kin ga number 070 3468 me kike gani zai zama karshen 5 a zai